Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna ‘yar gidan Yarabawa wanda marubuciya Fatima Y Adam ta rubuta muku shi wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV Channel tare da ni mai gabatar muku Mama Al-Amin. A baya mun tsaya ne a inda Bai ce komai ba ya karɓi abincin yana kallo ta yi gaba ba tare da ta ɗauki lemon da ta ce za ta ɗauka ba. ban bayanta ya yi yana son yin mamakin kansa da ganin laifin Zara amma zuciyarsa ta ƙi aminta da hakan sai ma ƙwarara masa gwiwa da ta yi. Na tuna masa da rayuwar mahaifi da iyalansa don haka ya ji a ransa bai aikata kuskure ba sai ma sunna da ya aikata. Kiran Baba Talatu Zara ta yi ta ce maza ta ɗauki abincin ta kai wasu Siyam da Mama. Da rawar jiki Baba Talatu ta amsa tare da bin umarnin Zara. Gaba ɗaya suka zuba wa Abby da ke fitowa daga kicin ɗauke da plate ido. Zara da ke bayansa ta wurga musu harara. Da sauri Jafar ya sunkuyar da kansa yana danne dariyar da take cinsa. Amira kam tashi ta je ɗakinta da gudu don tabbas ta ci gaba da zama za ta iya jawo kanta. Don kuwa dariyarta ba za ta bar ta ba. Shi ko AB tamkar ma bai san da mutane a falon ba hankalin shi kwance kuma cikin kamewarsa. Ya haye sama Zara na fiye da shi. A ranta kuwa dariya take idan ta san yau duk kurmancinsa sai ya magantu saboda azabar yajin da ke cikin abincin har ma da gishirin da ta juye kusan rabin gwangwani a ciki. Suna hawa ta karɓa ta ce ka fara ci kafin kai wanka ko? Bai ba ta amsa ba amma dai ya zauna a kujerar kujerarsa ajiye plate ɗin ta a saman tebur table center sannan ta kalle shi idanunta na yin kifi-kifi kamar za ta yi kuka ta ce bismillah duk da ya yi mamakin ta a amma hakan bai sa ya raya wani abu a ran shi ba don haka cikin natsuwa ya ɗebi abincin da spoon ɗin da ta sa masa sai kuma ta ji kamar ta hana shi amma kafin ta yi yunƙurin yin hakan tuni ya kai kyakkyawar loma guda bakinsa abin kada abu mai ruwa-ruwa kuma ya yi hucewar da mutum zai iya ci ba tare da zafi ya dame shi ba don haka yana zubawa a bakinsa Tafiya ya yi, take kuma bakinsa da sa suka ɗauki wani irin azabar yaji, dama ga shi Ebi yana da matsala da yaji. Wani irin luhu idanunsa suka yi wanda hakan ya matuƙar ba wa Zara tsoro, ka da matsalar mara magana take ta ga wani irin gumi na tsayaya tun daga ƙaf tun daga kafar sumar kansa har zuwa wuyansa, wayyo yaya Ebi na shiga uku. Da sauri ta buɗe lemo ta kafa masa a baki amma babu wani abu da ya yi. yanayinsa kawai zaka kalla ka san yana cikin azaba. Kuka ta fashe da shi tare da rungume shi tsam tana rasa yanda za ta yi da shi, don baki ɗaya ya fita daga hayyacin shi. Baki da ta ɗora a kan nasa ta shiga tsotsiya harshensa tana jin yanda zafin yaji ya gauraye nata harshen gaba ɗaya. Sosai zara zafin bakin Abby ya gauraye nata bakin da ya sa wasu hawayen tausayi suka sauko mata, don haka take ta ƙara ƙaimi wajen tsotse masa yajin. don ta fuskanci kamar hakan na kawo masa sassauci sosai. Da sauri ta janye bakinta daga nasa saboda wata mafita da ta kuma zuwa ƙwaƙwalwarta. Tashi ta yi daga jikin shi tare da raba bakinta da nasa ta isa wajen ƙaramin firij ɗin da ke falon. Ta buɗe ta ɗauko zuma ta cika bakinta da ita sannan ta koma wajen ƙebi da yake zaune a inda ta bar shi. Idanunsa a limshe yana a natsansa kamar babu abin da ke damun shi. Bakin da ta kuma ɗorawa a kan nasa ta shiga juye masa zumar da ta gimtsa a bakinta. Tana mai juya harshenta a kan nasa wanda a hankali daga ita harshe suka fara jin yajin na ɗaukewa sai wani irin sanyi da harshen harshensu ya ɗauka, kamar sun sha ƙanƙara. Jita ya ɗaga ta cak kamar ba shi ne a halin da yake ciki ɗazu ba. Ɗakinsa ya nufa ita bai dure ta a ko'ina ba sai saman lafiyayyen gadonsa. Zara kam an sha kuka. Don yau ɗin ne ta tabbatar da ta zama mace. Abby ya jarumta cire tausayi ya abin da ya dace babu ciwo babu komai amma za a duk ta fi ta yi. Abby da shagabarta da take kuma ruɗa shi. Rungume ta yi a jikin shi yana fita numfashi a samar kafaɗarta sai da ya samu nutsuwa sannan ya miƙe ya shige toilet. Ya haɗa musu ruwa mai ɗumi sannan ya dawo ya ɗaga ta sama tana ta kukan taɓararta. Cikin safin nama ya shiga shiryawa saboda lokacin tashin su da yake da cika. Tana kallon sa daga kwance ya gama shiryawa cikin wata shegiyar coat da kana ganin ta ka san ba irin ta ta talakawa ba ce. Dan kuwa ta haɗu sai kuma ta samu jikin da ya kuma ƙara mata kyau. Take wani irin bayyanannen kwarjini ya kuma haska shi tuni ɗakin ya cika da ƙamshinsa mai sanyi da daɗi wanda ba a iya tantance shi. Yana juyowa suka haɗa ido da Zara wadda ta kasa ɗauke idanunta daga kansa. saboda tsananin kyawun da ya mata. Tura baki ta tare da ɗan murguɗa shi tana kawar da kanta. Zuciya na son tambayarsa inda za shi amma ba ta jin za ta iya don haushin abin da ya mata ba zai bari ta tanka masa ba. A hankali ya karaso bakin gadon tare da ɗan rankwaɓowa sai tun fuskarta kafin a hankali ya sumbaci lips ɗinta. Sannan ya buɗe bakin cikin muryar shi mai ɗan kauri da sauti mai daɗi ya ce, Dawa dawa, kika zuba wa yaji da gishiri a abinci. Shiru dai tana kallon gefen fuskarsa tunda ya riƙe fuskar tata babu damar janyewa. Uhum, ina jin ki. Zumbura bakin da ta yi kana ta ce sisiyam ne kawai kuma punishment ne akan hawa mana sama da ta yi ta ga abin da muke yi. ya Namshe idanunsa ya yi kafin ya buɗe space akan fuskarta da take ta ƙyallin amarci. Sannan cikin taushin murya ya ce tafiya zan yi kuma sati guda zan yi kafin na dawo na san sun yi baje koli da ke don haka babu ruwana da duk irin cinyewar da za su yi miki, don ba kalar tawa cinyewar za su yi miki ba, bare ki samu sassauci. Daga haka ya miƙe sosai yana kallon agogo masallaci za su shiga daga nan su wuce, don ba zai ƙara hawa saman ba. Dawo da kallonsa kan ta yi yana cewa ki tashi ki sallah kafin mu fito daga masallaci ki shirya min kaya a cikin ƙaramar bag da nake yawo da su suna na a cikin closet. Daga haka ya fice daga ɗakin ba tare da ya kuma cewa komai ba. Da kallo ta bi shi tana jin kamar za ta damu da tafiyar da ya ce zai yi. Ta kusan one week amma sai ta fuske tare da miƙewa ta fita daga ɗakin. Tana shiga ɗakinta ta shirya cikin riga da wando na wani Pakistan. Sai ta koma sak India kai ka ce Rani Mukherjee cidan don dama suna kama sosai. Sallah ta fara yi kafin ta koma ɗakin nasa ta shirya masa kayan. Bata iya ba amma haka ta shirya masa zuciyar zuciyarta cike da confidence in cewa bata yi shirme ba. Da jakar ta sauka kasa kamar yadda ta fahimci maganarsa ba zai dawo saman ba. Yana tsaye a falon shi da Ammi da Jafar sai aminu da take tsaye daga gefen Jafar suna magana ƙasa-ƙasa. Ƙamshinta da ya baza wajen ya sa duka suka waiwaya suna kallon saukowar ta cikin kasala da sanyin jiki. Kamar dai tana cikin damuwar da bata san mata bayyana ba. Cikin hikima da tsarewar gida Ab ya kalli ɓangaren da Jafar yake. wanda shi tuni ma ya sunkuyar da kansa saboda kallon matar oga AB ya haramta a gare shi. Amma fa duk da haka sai da yawa Amira raɗa a kunne da cewa gaskiya matar oga zazzafa ce. Wani kallon banza Amira ta watsa masa kafin ta yi kwafa ta mai da kallon ta kan Zara da ta ƙaraso inda suke tsaye dukkansu. Masha Allah dota na kin ganki kuwa kamar rani, gaskiya da maganar tafiyar nan Gaskiya da magana tafiyar nan ta zo da wuri ba shakka da da za a tafi. Zara ba ta ce komai ba sai miƙa wa Jafar Bak ɗin hannunta da ta yi tana kuma an taya masa harara tunda ta san shi ne komai yake hannunsa. da haka muguntar shiga jirgi da aka yi mata laifinsa ne. Amy kuwa da bai ce komai ba har yanzu sai ta ƙasan ido yake kare wa mutuniyar tasa kallon ƙurilla. Wanda tuni ta ji shi a jikinta har ya kara mata sanyin jiki da kasalar da take ciki. A hankali ya maida sa kan tsintsiya har nesa yana duba agogonsa mai shegen tsada da kyau, da ya kuma haska fatarsa. ami za mu wuce, time na kurewa. Ya faɗa a hankali idanunsa a kan agogon, to shi kenan Allah ya kiyaye hanya, ya tsare ku ya dawo da ku lafiya. Amin ya faɗa yana shafa kan Amirar da take masa fatan alkhairi. Hannun Zahra da ke dab da fashewa da kuka ya kama suka fita, Amina ta zabga musu addu'a. Allah ya so akwai babban mayafi kayan a jikin Zara wanda shi ne ya sa Abby ya janyo ta waje don su yi sallama don ya ga alamar dab take da fashewa. Da sauran Joshua ya buɗe motar suka shige Abby na riƙe da hannunta. Kamar jira take su keɓe ta fashi da kukan da yake ta cin ranta. Tana fuskewa don kar ya ce son shi take. Har ta fara damuwa da rashinsa. Janyo ta jikinsa ya yi rungume tsame da fidda ajiyar zuciya. bayyananniya, yana jin ɗumbin kewar da zai yi tun yanzu. A hankali ya kai bakinsa sai tunkunnensa ya ce please banda tsokana. Shigewa jikinsa ta kuma yi kukanta na tsananta kafin cikin kukan ta ce dama so kake ka tafi don kar na kuma baka kar na kuma baka yaji ko. Ɗan idanu sai a kanta yana ɗago da fuskar da sannan ya kalli cikin tsakiyar idanunta da suke ta ƙyallen hawaye. Ya ce in dai idan kin bani yajin za ki dinga bani farin cikin da kika bani yau. Don Allah kullum ki bani kin ji? mai zafi na kumbura baki ta za sa kuka ya yi saurin haɗe bakinsu waje ɗaya Jafar da yake waje yana ta duba agogo ya rasa yadda zai yi ya sanar da uban gidan nasa lokaci ya yi. Don bai fi saura mintuna ashirin jirgin su ya tashi ba. Joshua ne ya masa alama da ya ƙwanƙwasa glass ɗin windo ko za su ankara. Haka ya yi kuwa cikin dauri ya sa hannu ya ɗan bubbuga gilas ɗin yana fatan sakonsa ya isa. Don wannan tafiyar da za su yi tana da matuƙar muhimmanci a cikin duka kasuwancinsu, har ma da fannin asibitocin AB ɗin. A hankali ya zare bakin shi daga nata yana share mata wayan da suka ƙi tsayuwa a fuskarta ya ce sorry insha Allah zan dawo in time. Daga haka ya buɗe motar ya fito da ita sannan ya raka tare bakin ƙofar main falon. Kafin cikin raɗa ya ce ki dinga shiga ruwan zafi. Ok? Wannan kalmar da ya faɗa ya sa ta ɗan harare shi sannan ta ci gaba da takawa a hankali ta shige falon. don har yanzu ba wai tana jin daidai ba ne kawai tsabar ƙarfin hali ne don fa Zaran tamu ba dai jarumta ba. Bai matsa daga gun sai da ya ga shigar ta falon sannan ya koma ya shiga motar yana cewa Joshua su yi sauri su ƙarasa filin jirgi a mintuna goma. Haɗa ido Joshua da Jafar suka yi suna dariya ciki-ciki wai sai yanzu ya san suna saurin. bayan ya gama soyewarsa da ‘yar balaja'unsa. Cikin mutuwar jiki da na baki za ta shiga falon. A nan kuma Ami ta cika da rarracinta da ya mata alƙawarin za su dinga waya. Ebi ɗin da haka har dai ta samu ta ɗan ware. Duk abin da ya faru a kan idanun Siyam ya faru saboda tana jikin windon da tana kallon komai. Ji take zuciyarta kamar za ta faso ƙirjinta ta fito amma saboda masifar da ta ɗora wa kanta duk da haka ta kasa janyewa daga kallonsu. Har sai da ta ga Abby ya rako Zaran ta shiga, ta shige su kuma sun tafi sannan ta yi baya rigijib. Ta zube saman garin ta tana mai fashewa da wani irin kuka. Daidai nan mama ta shigo ɗakin tana cewa wai ni yau mutanen gidan nan ba za su ba mu abinci ba ne? Turus ta yi ganin halin da Siyam ke ciki sannan ta juya ta kalli kulolin abincin da aka kawo tun ɗazu ba ta taɓa ba. Ita kuma ba ta kai mata nata ba saboda lokacin da Baba Talatu ta kawo abincin ta bar ɗakin. Zama mama ta tana janyo fulat da kular abincin tana cewa, ni kam ba zan kashe kaina ba. Kai ma kuma ba zan yarda ka kashe min kanka ba, dole ka ci abinci, ko ka rage ƙuncin da ke ka. Sai da ta gama zuba abincin sannan ta dubi Siyam ta ce, matso nan ka ji na. idan ka ci abincin zan baka labari mai kyau game da mafitar rayuwarka. Jin hakan ya sa Siyam tashi ta matso ta sa spoon ta fara ɗibar abincin. da har yanzu tiriri yake kamar yanzun aka gama kamar yanzun aka gama gashi yayi kyau a ido sai kamshi yake zabkawa har mama ta kai lambar kusa da bakinta sai kuma ta dakata tana cewa waye ya kawo abincin nan Baba Talatu ne. Siyam ta bata amsa tana kai lambar faten da ya ɗauki hankalinta sosai zuwa bakinta. Ita ma maman kwaɗayin faten ya sa Siyam ko gama rufe baki ba ta daga bata amsa ba, ta afkana ta zuwa bakinta. bai kuma yi wata wata ba wajen wucewa da ke su kamar ƙannan mayu suke ba su fahimci komai ba sai da suka yi wa fatan nan kyawawan lomomi har biyar to daga nan ne fa suka fara tantance yanin da suke ciki don tuni bakinsu da harshensu ya ɗauki zafin yaji da na gishiri zaro ido mama ta yi harshe a waje tana son yin magana amma ta kasa siyan kuwa tishu fefa ta yaga ta shiga goge bakinta da harshenta Zuba na kwarara ta saman goshinta ga na ɗaya. Gabaki ɗayansu sun kasa magana saboda tsananin azabar yajin da yake shirin taɓa ƙwaƙwalwarsu. Cikin wani irin haki, Mama ta ce, kai Siyam, waye ya girkin nan? Girgiza kai Siyam sai tana faman zaro harshe. Maganar ma ta gagara yinta. Tashi mama ta tana goge hawayen azabar da suka fara saukowa kan kuncinta. Fita ta tana kwana kiran Baba Talatu gaba ɗaya hankalin su Ami da suke zaune a falo ya dawo kanta. Yayin da Baba Talatu ta ji kira tana daga kicin ta fito da gudu zuwa kiran. Cikin rawar jiki ta zube gaban mama tana cewa ga najiya Sai da mama ta yi wata shekar azaba da raɗaɗi sannan ta ce waye ya girkin ɗasin da ka kawo mana. Da sauri Baba Talatu ta ce a'a ba ni na girki ba kuma ban san waye ya ba. Ni dai kawai an ce na kawo muku ɗaki. I lallai, wato kai ma Talatu ka shiga sahun waɗanda aka asirce ko? Ya subhanallah me fara jiya. Babu Talatu ta tambaya cikin mamaki. Ami ta ce ma me ya faru kike tambayar wanda ya girki ne? Cikin masifa da azabar murɗawa da cikin ta ya fara ita ce sai ka fara gaya min wanda ya girkin sai na faɗa ma me ya faru. ammi ta ce ayyo to Dauda ce ta ita da Amira. Hannun mama wata ɗora a sun dama ihu kafin ta ce si kenan mun yi mutuwa. Yaro ya zo zai kashe mu ni da yarona. Siyam ce ta fito daga ɗakin ta riƙe da kular abincin ta tare ta a gaban Ammi. Cikin rawar murya har yanzu ta kasa riƙe yawun bakinta ta ce Ammi don Allah ki ci abincin nan ki ji. Idan ba ku yarda da halin Zara to yau za ku yarda. Amira ta yi caraf ta ce me kike nufi da halin Zara? Zara ba ta da wani mugun halin da za a kyamace ta kawai dai tana tauna tsakuwa ne don Aya ta ji tsoro kuma tana bi da marasa gaskiya ta hanyar ta dace a horar da su. An ce ta katse ta hanyar ɗaga mata hannu sannan ta sunkuya za ta ɗauki spoon ta ɗeba abincin. Da sauri Amina ta juye ta janye kula tana wa Siyam harara. Bata saurari kowa ba ta miƙa wa Baba Talatu tana cewa Baba Talatu fita da abincin nan babu wanda zai ci bari a yi ɗakon kwance uwa kwance don kuwa ko kun ci bai zama dole a ce mu ma sai mun ci ba ato lallai wannan yaro baka da mutunci ni kake faɗa wa maganar banza to wallahi uban naka zai shigo sai na sa ya ci maka uba kum wani kara da cike ta yi babu shiri ta rufe bakinta tare da juyawa da gudu har ta na haɗe ta sai da ta faɗi sannan ta miƙe da gudu hannayenta riƙe da wajen mazaunanta ta masu sauraro a nan za mu dakata ci gaba da kasancewa tare da